Mai saurari Assalamu alaikum barkanmu da sake marabtar juna ta cikin sabon shirin lafiya jari ce. Daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Abubakar Isa ɗan dabo. To madalla, shirin a wannan mako zai mai da hankali ne kan matsalar ciwon hawan jini. Larurar da adadin masu kamuwa da ita ke ƙara yawaita musamman a ƙasashe masu tasowa. kamar yadda wani binciken baya-bayan na hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ya nunar nahiyar afirka ce dai ke da kaso mafi yawa na masu kamuwa da cutar inda ake da kaso 46 cikin 100 na dattawan da suka kamu da larurar wadda kafin a farga kuma ta halaka tarin jama'a rahoton na da who dai ya kuma ce a jimlace akwai kaso 40 na adadin mutanen duniya da ke fama da larurar ko kuma yanayi mai kamanceceniya da ita to watakila dai yawaitar wannan matsala ce ta sanya hukumar lafiyar ta majalisar ɗinkin duniyar soma gangamin yaƙi da cutar da ma wayar da kan jama'a a nahiyar ta afirka inda a tarayyar najeriya aka soma shirin a jihohin ogun da kano a matakin gwaji na tsawon watanni shida inda aka zaɓi asibitocin kula da lafiya a matakin farko don gudanar da shirin to don jin ƙarin haske game da makasudin shirin mun ji ta bakin dr bashar abba babban jami'in hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a jihar kanan Ƙungiyar lafiya ta duniya haɗe da ma'aikatar lafiya ta Najeriya sun fito da wani tsari na yadda za a shawo kan cutar hawan jini tare da abokan aiki da wata ƙungiya da ake cewa Results to Save Lives. To wannan gangami da ake yi shi ne ta yadda za a tabbatar da cewa an yi faɗakarwa kan cutar hawan jini kuma an samar da abubuwan gwaji na wannan hawan jini da kuma samar da magunguna masu rahusa ta yadda mutane za su iya samun waɗannan magunguna domin kula da wannan cuta To kowace rawa hukumar lafiya za ta taka don ganin shirin ya haifar da abin da ake bukata? Har wayo ga Dr. Bashir. E, rawar da hukumar lafiya ta duniya take takawa a wannan tsari shine ta ba da gudunmawa ta wajen masana waɗanda suka san waɗannan cututtuka da kuma hanyoyin kula da su da kuma ta wajen haɗa kan ragowar masu tallafawa masu ruwa da tsaki kamar ita result save life an haɗa kai da su waɗanda za a samar da waɗannan ayyuka a waɗannan jihohi kuma a waɗannan jihohin ma an zaɓi waɗansu asibitoci ƙanana da manya waɗanda jama'a suka je to a wannan waje ne za a aiki kuma irin wannan gudunmawar ce ita ƙungiyar lafiya ta duniya take bayarwa akwai kayan awo da za a bayar da kwamfuta kamar yadda kake gani da za a bada da kuma magunguna waɗanda za a fara amfani da su wajen wannan aiki waɗanda za su zama magunguna ne masu sauƙi yadda mutanen da suke fama da wannan cuta za su iya samu su siyi wannan magunguna waɗanda aka samo su ah, da inganci kwarai saboda haka ba kyauta ba ne amma dai a farashi mai rangwami. To domin ɗorewar shirin na yaƙi da cutar ta hawan jini ya sanya hukumar lafiyar haɗa kai da hukumomin lafiya a jihohin Najeriya. A wani mataki na haɗa hannu don daƙile yawaitar larurar ta hawan jini ga al'ummar Najeriya. Kuma lura da wannan ta samu ka nemi ji daga ɓangaren hukumar lafiyar jihar ta Kano. inda muka sami zarafin ganawa da daraktan sashen lura da lafiyar jama'a wato dr ashiru rajab ga dai karin bayanin da ya mana kamar yadda ka sani tsari ne wanda da ba taɓa yin irin shi ba sai wannan karo kusan mun saba a bisa al'ada irin wannan cututtuka sai a manya-manyan asibitoci ake kula da su to duniya ta duba aka ga tsarin da ya kamata a yi na za a yi kowa da kowa ya zama cewa an dakile wannan ciwo kafin ma ya zama babba sai aka hango cewa dole sai an tafi ƙananan asibitoci inda ake kula da lafiya matakin farko an assasa wannan kula da za a yi da marasa lafiya yadda daga nan ma za a samu raguwar wanda za su dinga towa manyan asibitoci wannan aiki jami'an hukumar lafiya ta jihar kano su za su dinga gudanar da wannan aiki kuma kafin wannan rana an yi kaman kwana uku ana horar da ma'aikatan da muke sare su za su je su assasa wannan aiki a asibitoci. To ko a cikin yarjejeniyar an ɗeba ma shirin wa'adi bayan kammaluwarsa? Har wayo ga Dr. Rajab. Fatan da muke shine cewa idan wannan gwaji da aka yi a wannan jihohi guda biyu ya zama cewa an samu nasarar da ake bukata to waya Allah mu ci gaba da samun ƙarin tallafi daga ita hukumar lafiya ta duniya da sauran hukumomi na duniya masu taimako da kuma ita kanta jihar Kano za ta iya yin sha'awa ta ga kwaɗayin cewa ita ma za ta ɗora daga inda aka tsaya. A yanzu abin da muke magana da kayan aiki da magunguna da horon da aka yi duka hukumar lafiya ta duniya ita ta bayar. saboda haka wannan magani ana kiran shi kaman na gwaji ne a nan da wata shida shine kiyasin da muka yi cewa wannan magungunan za su kare to daga nan kuma za a san cewa wata hanya za a ba a dora a ci gaba ko dai mu ci gaba da samun tallafi ko daga gwamnatin tarayya ko ita hukumar lafiya ta duniya da mukarrabanta ko kuma ita kanta jihar kano ta ce ta yi ruwa ta yi tsaki za ta ɗauka ta ci gaba to yanzu kuma bari mu koma wajen masu fama da wannan larura ta hawan jini don jin yadda rayuwa ke kasancewa inda muka soma da malama binta umar wadda ta ce ta share fiye da shekaru goma sha biyar tana fama da larurar wala hawan jini hawan jini kuma yana damuna wani lokaci baya tashi sai cikin dare ma ko irin haka ɗan ranka ya ɓaci in ya tashi sai kamar zai ɗauki maka lumfashi wallahi wani shekara goma sha biyar sanadin ya haihuwa daga haihuwa shine aka ce ina da shi shine har yanzu ake fama yanzu ma ya fi karfi yanzu ga kafa ta ma tana fama da kafa ga ido na magani kaɗan kaɗan na dushi dushi nake gani wallahi saboda wani lokacin ya tashi kamar ba zai baka ba duk lokacin da tashi an zo asibiti da ya dan jima bai tashi ba amma yanzu ko wata baya ya sai ya tashi in dare zai dan baci ko ya yake sai ya tashi ko wani abu da dan dangwala maka zuciya shikenan kuma sai kaga abin jiki ya rikici ba na cin abinci ma da gishiri sai dai sha haka fura ko abu mai dan ruwa ruwa amma duk da haka dai wallahi har yanzu ana fama dai ubangiji Allah ya sa bakin wahala mu kenan kuma Allah ya sa ya zama sulhu warkewa kowa da kowa ma albarkaci a nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma dai malam Yusufu Siraju wani matashi ne da bai jima da ganowa yana fama da larurar hawan jinin ba bayan ya sha fama da jiya kafin sa asibiti to gaskiya hawan jini ne ke damuna shi matsalar sama hawan jini nan takura ga naci na je asibiti an nan duba ni sai aka ce min hawan jini don ni ban san ina da shi ba sai da na je aka duba shi aka duba ni to kuma ka san magana ta Allah kana Najeriya nan kwa in dai haka ne kwa wani jini ba zai baka ba hakan nan ma idan ka duba kana zaune ma sai garan ka ma kawai bace yake to ina kuma kana Najeriya shine dai abin da yake damuna gaskiya kamar baka kiyaye dokokin su da suka shimfiɗa ma ciki har da batun ƙauracewa yawan ɓacin rai da kuma wasu abinci cika haka a gaskiya daidai bakin gwargwado ina kiyayewa to amma dai zancen bacin rai a najeriya gaskiya zan iya cewa sai dai lokacin da allah ya dai zan warke amma tunda kana zaune ma bacin rai na gaya maka zuwa yake kana zaune za ka kai kaɗai ma ranka ba ce to wallantana kuma kana najeriya kullum kuma ga sha abubuwan ƙara gaba suke yi ba ma baya ba sai dai kawai dai fatan ubangiji dai allah ya shiga lamarin amma gaskiya kan ina jin jiki sosai wallahi to wannan kenan Allah gobe ya kwaɗai ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. To bayan kaddamar da wannan shiri na yaƙi da larurar ta hawan jini a jihar Kanan. To tambayar anan bata wuce ina makomar wannan shiri bayan cikar wa'adinsa ba? Tambayar kenan da muka sake yi wa Dr. Bashir Abba babban jami'in hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jihar Kanan. A hukumar lafiya kamar inda ka sani ai koyaushe tana nan kuma za ta ci gaba da bada gudunmawa musamman ta harkar masana da yadda za a bullo da dabaru da kuma sabon ilimi da akan samu wajen kula da cutuka a game da harkar magunguna kuma kamar yadda eh, muka faɗa daga baya dama haɗin gwiwa ne da wasu ƙungiyoyi. Dr. Bashir Abba kenan babban jami'in hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jihar Kano. Allah sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu ai sakewar suna ga larabi wanda kuma da shine zamu ja labulan shirin na lafiya jari ce na wannan mako a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sashen hausa na radio france international sai editan mu bashir ibrahim idris da kuma injiniyan namu na yau hassan alhassan silaja ni abakar isa ɗan dago da na gabatar nake cewa allah ya kare mu da lafiya